iyaye mata da yanwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna muna wannan safiya ta laraba 22 ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da tafsirin muna cikin turatul muddassir za mu tashi ayata takwas ga yadda za mu je a bakin alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا الإيمان المتأثر برزقه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya ka tashi ka bar lullube ka kama wa'azi lokacin lullube ya wuce kuma ka girmama ubangijinka ka tsarkake tufafinka sannan ka kaurace magumarka da ka yi isko ubanni kakanni kakan kakanni suna bautawa sannan kyautar ta kaiwa kai an haramta muka ita Allah ya umarce ki da cewa ki yi haƙuri a cikin isar da saƙon Allah duk masifa da zai cimma da kuma ƙalubale Allah ce to fa idza nuqira fil naqur idan aka yi bushi a cikin kaho malamai suka ce bushi na biyu kenan na tashin alkiyama bushi na farko duk kowa da kowa gaba ɗaya za a mutu waɗanda an raye za su mutu waɗanda suka mutu ma za su tome Allah ce fa zalika wannan yinin yawma idza a wannan yinin yawman asir Yinin ne mai tsanani amma Allah ta kare na akan kafirai ba akan mu'minai ba ghairu yasir ba yini ne mai sauki ba har abada ga su waɗanda suke kafirai daga cikin sai kofin wannan yini kenan Allah ce ni karabi da ni wa mana kalaktu da wannan da na halitta wahidan shi kaɗai a cikin cikin mahaifa zai tare da wani ɗan'uwa zai tare da dukiya zai tare da komai lokacin da na halice shi cikin mahaifa amma ga shi yau ya zo hina mini kanzara nan ce allah ya ce a yi kaza ya ce to gumuka kenan zuwa allolin nan ce allah ya ce a bar kaza ya ce gumuka kenan zuwa allolin bai san wani allah ba face sai gumuka malamai suka ce wannan wani kangare zai ne da ake ce ma da ibn al-mughira dan kabilan bani makhzum a cikin larabawa inda Allah ce wahida wasu malamai suka ce ai lakabi ne gare shi shi mughira din alwalid din don mutane ne wahida suke kira ne wato wanda yake kangararre ne bai da wani wanda za a kwatanta shi da shi da ka ce wahid shi ke nan, maimakon suna ne wali amma za ka karkata zuwa ga wahid wato makaɗaici ga kangara da tsaurin kai da kafirci Allah ke waje alfi da kuma da mamduda na ba shi kuɗi mai yawa dukiya kwala-kwala ga ta nawa da ya mallaka wa bani na shuhuda kuma na ba shi ƴaƴa su yawa shuhudan waɗanda ke halarta majalisa ta su zauna duk su zagaye babu wanda ya isa ya kawo mai farmaki a wannan majalisar wa haddu lahu kuma na timfida mai shugabanci tamhidan lokaci mai tsawo yana shugabanci yana mulki saboda haka sai ga cewa a wannan dama da Allah ya bashi na dukiya da harbuwa da mulki to shi ya riga tattara komai da komai saboda haka shi ya cancanta a karfe magana sai a aiki da ita ba wani ba kuma ya kuma an azim bakin dukiya ga mai yawa da labari da haihuwa mai yawa da labari da mulkin ga mai karfi da labari sannan yana ɗan kuma an azi da imai ƙari fiye da abin da nabashi kuma har yau bai gode ma ba yau na aiko na zuwa gare shi sannan ya tsaye na mini kangara sai ta ana ce to gami da shi an kai izgili ce ma to ni ba shi mini izgili Allah ce kalla Allah na kwace shi ne daga wannan ƙarin da yake neman a yi mai na dukiya da kuma ɗaya da kuma mulki Allah ce wannan ɗan a tashi ba za ta samu shiga ba innahu kana li na anida domin ya kasance mai tsaurin kai ne li na ga ayoyinmu to duk wanda yake tsaurin kai ga ayoyin Allah to Allah zai yi tabbatu nai da ya kada jirgin cikin bala'in da zai iya samo kai ne shi sa Allah yake mai alarama gaba سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر Thank you. na ta da kai ko ba ku gano kan ijimin har yau da darawa zai ba ku za ku ba aikin ku nan

sa'urhiquhu zan kallafa mai in tilasta mai su'uda wato hawa a cikin wata azaba mai matsananci ya wuya inna shi wannan wali ta kira fakara ya yi tunani game da sha'anin alkur'ani da yake ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa wa qaddara sannan ya shirya a cikin zuciya sai irin izgilin da zai wa alƙur'ani Allah ke fakutila kafin ya shirya abin da zai shirya to Allah ya la'anci shi kai fa qaddara ta yaya ne zai shirya wani abu a cikin zuciya da zai mai da martani ga alkur'ani sun makurti da kai allah ke sa allah an ke shi da wannan ƙaddarsawa da shirya martanin da zai mai da alkur'ani da ya yi sun ma nazara sa'annan ya dibi gabas yamma kudu arewa ta ina ne zai kullo ma alkur'ani ya mai martani sun ma'abasa sannan ya girke fuska a lokacin da bai samu sukar da zai wa alkur'ani ba irin yadda ya ji karatun alkur'ani ba magana ta da za a yi a yi sauke ta ba wa basara sai ya ƙara gimtsewa kuma don ya rasa matuka ga alkur'ani Allah ce la ya fihi al-batil min zai yadayhi wala min Ba barna ba ta zuwa ga alkur'ani daga bani ko kuma da baya bayan ne a saukar da ƙorani babu wata ɓarna da aka shirya cewa wani ƙur'ani ya zo a saka mata wannan ɓarnan kuma aka saka sa'annan bayan saukar da ƙorani babu wata ɓarna kuma da ta shigo a cikin alƙur'ani saboda haka sai ya rasa masoka ga alkur'ani duk yadda ya tunani tun fasaha ce sun ma'adabara sannan ya ba da bai gabarin imani yace duk da ban samu masoka ga alkur'ani ba to ba zan imani ne ga alkur'anin ba wasu takbara ya girman kai gabanin bin manzo sallallahu alaihi wasallam ya girma kai da alkur'ani faƙala sai ya ce game da alkur'ani in haza ai wannan littafi na alkur'ani da muhammadu ke karantawa ba wani littafi ba ne illa sihirun mace sihiri ne yi otar da ake an sowa daga bakin masahirta a zo ana karantawa in haza illa qaulul bashar yace kuma ai maganganun mutane ne maganan mutum to inda maganan mutum ta aida ka iya ka irinta amma kuma sai ka san irinta ya nuna tabbacin kenan qur'ani ba maganan mutum ta bacin ya yi waɗannan bakankan maganganu da ya jefa ma alƙur'ani ni Allah ya ce alarama sa'uslihi saƙar Thank you. yana da tsawon ina ina da sabon ba سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر Allah ce fa uslihi faqar za mu shigar da shi wutan nan da ake ce masa kara cikin sunayen wutan ke kenan akwai nama ga sakara ga laza ga hudama ga hawuya ga jahimu ga sa'ira sunaye daban-daban daban-daban daban kenan na wuta guda bakwai kuma duk Allah ya tanade su ne saboda kafirai da kuma kangararrun musulmai masu saba ma Allah ce Allah ya ce kaza sai ta mirda baki tana gani ita ta wuce nan ba wanda ya isa hana mata jin daɗi to jihar na can najeriya ishe kuma bai isa ya hana miki ba mu jiya Allah ce wa ma adraka ma saqar menene ya sanar da kai wutan saƙara? saboda girman wannan wutan da tsoron wannan wutan da firgitar wannan wutan Allah ce tambaya akwai wani wanda aka sanar suwa irin yadda wutar sakara take babu wanda ke da cikakken labari a kan wutar sakara sai dai suna Allah ce to daga cikin aikin wutar saƙara, la tubqi ba ta barin nama jikin kashi canye nama ta kai gaba ɗaya jikin ƙashi kaf kai mallamai suka ce ji gaba ɗaya ba ta bari Allah ya ƙara cewa wala tazar sannan kurkashin ma ba bari ne ta kai ba bankin ta canye nama ta canye jiyoji sai ta zo ƙashi Ƙashi shi adda sauƙin ma canyewa 欢迎入住，兄弟，加油！ illatun ba shiga hotel na duk wayan da a cikin caji a daidai ke ɗai ta iya mana wannan aikin nan a yi shirme ya isa Allah wata wata'ala yana ba mu labari game da sakara ya yi ta mu ji tsoron Allah mu gane cewa bai kamata mu kawo tangarda a lokacin da ake karatun ayoyin Allah ba masu sa ya caji su ji tsoron Allah su ɗaya domin don Allah don a samu jirgin yamin nan kyakkyawar yanayi ne ta da karatu Allah ke yi ta wata sakara bayan ta canya fata duk kaurin fatar ta canya jiyoji sannan ta tasar makasa kuma yi musu rumus-rumus don gaba ɗaya su koma hafi sannan lawahatun lilbasha, mai kone fatar fuska take fatar fuska ta yi komai daraja a cikin jiki da yake fuska gaba ce da ta fi kowace eh, gaba daraja a cikin jiki saboda haka sakawa da ta zo fuska ta kawara ta samman ta lashe fatan fuska gaba ɗaya da naman fuska sannan ta kwaye fatan kai sannan ta ci gaba da aiki Allah mana tsari da wata sakara Allah ce alaiha tis'ata ashar wata jahannama lokacin da za a zo da ita wurin taron alkiyama mala'iku goma sha tara ne ke jaye da ita ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada labari bayan Allah ya wajen maganar cewa ana yi hatis sa’ata ashar malakan mala'iki goma sha tara ne ke jaye da wutar jahannama bankin an sa mata sarƙoƙi abu jahannama abin da ya ce a wannan lokaci wai duk gaba da shawa uwayen ku sun yi wazin mala'ikin goma sha tara an ba ku ima ya ce to na ji sai ɗaya daga cikin su ya tashi abu a can da ibn kirdata ya ce to ina baka albishir cewa ni a ban min mala'iki goma sha bakwai sauran ƙwarar shawa su ko su ta su harba mala'iku guda biyu ne a birnin goma sha bakwai waɗanda ke cewa addinin musulunci ya rufe mummune za su kai kansu ga halaka to shi addinin goma ka suka ga shi ne kai kai ne ga halaka wa nan wa an mala'iki haka ce mala'iki bako goma sha bakwai ko mutane marjiya ƙarfi goma ta bakwai kana yi musu bale mala'iki to irin cikon bakin da suke yi kenan sai Allah ce wa ma ja'alna wa ma ja'alna بينهم azaban nari illa mala'ika ba mu sanya masu kula da sha'anin wuta ba illa mala'ika face sai mala'iku ne muka sanya mala'ikin da ake ce ma maliku shi ne shugaban duk mala'ikun da ke kula da wuta wani abin ban mamaki da ban sha'awa mala'ikun nan iyo suka yi cikin wuta lahiya lumu ko nan duniya an yi su. ‘yan kashin gobara akwai tuwahin da ake tunka musu da wuta ba ta sama waɗannan tuwahin sai su shiga cikin wutan inda wuta ba ta yi tsananin kwarai ba su je su yi ta kashin gobara amma kai da ba ka saye da wannan tuwanin to ba ka iya kusa wurin sannan duk wanda Allah ya ga dama daga cikin mutane ya kwada wuta Allah ya ba wutan nan umarni cewa kacce konewa ne ko wacce ta wutan nan ba za ta kone ta ba annabi ibrahim an jefa shi wuta Allah ya ba wuta umarni cewa ya naru ya ke wuta kuni baddan ki zamo sanyi wa salaman kuma sanyin mai aminci ala ibrahim ga mu ibrahim ya zama ne na cikin wutan wuta ta ci ta gama kaf ko da maciya allah ka tasowa su je su su ce ai ya zan shi. ko da suka zo sai ga annabi ibrahim zaune daram suka kama baki suna mamaki wanda bai san allah ba shi ke irin wannan mamakin amma wanda ya san allah wannan bai isa mamaki ba don kowa da komai gaba ɗaya bawon allah ne mallakin allah yadda allah ke ba mu umarni yana hannun mu haka Allah ke ba duk wata halitta umarni da kuma hanyar ga rana nan ta hudu. tafiya ta kai cikin umarnin Allah da zaran Allah ya ce mata yi tsayinan cif kake motsa to tsayawa za ta zata motsawa in ya saurara ta ce faduwa ko ko masu azumi su je ku sha ruwa wace ya shida da minti arba'in da hamsin aka shan ruwa to ga shida da hamsin za a yi amma ga rana nan zuwa fatuwa ta bismillah Allah ya ba mu ikon da'a da biyayya gare iyaye mata da yan mata al'amari Allah sai dai mika wuya kawai Allah ya ce ma na iddatahum adadin mala'iku da muka ce su ne za su jawo ci jihannama su kawo farfajiyar tsayuwa eh, alkiyama su goma sha tara Allah ce ba mu ambaci wannan adadin ba illa fitnatar lillazi na kafaru ba ce sai don ya zamo fitina ga waɗanda suka kafirce kuma ya zamo fitina ɗin don gaji abinda abu jihar ya ce ya shawa saboda mai baku zabura kowane ku ya kama mala'iki guda a mace mala'iki a yasu can a ije ji jihannaman can shi mafi tsaurin kansu ya ce to ni na ɗau mala'iki goma sha bakwai goma na bar muku biyu to ya kan shi na ke nan gare shi liyasakinan lalina ujiyar kitab Allah ce domin su ko yahudu mu ambaci wannan ajalin ne domin su ƙara tabbatar da cewa alƙur'ani gaskiya ne don su ma wannan adadin ne ke rubuce cikin littafinsu na cewa mala'iku goma sha tara su ne za su jawo ta jihar da mazuwa farfajin tsayuwa alkiyama idan suka ji wani adadin cikin alkur'ani da ya saba mana su to za su ce to alƙur'ani ba gaskiya ba ne. Kesa Allah ambaci adadin daidai da daidai in ba haka ba mala'ikun da za su jawo wutar jihannama zuwa farfajiyar tashin alkiyama adadin su wane goma sha tara wasu malamai suna cewa mala'iku dubu saba'in ne sarkoki ne dubu saba'in aka ɗarma wa jihannama ɗin sarka ɗaya ɗaya ɗaya har dubu saba'in da za a jawo ta zuwa farfajiyar tafi alkiyama sannan kowace sarƙa mala'iki dubu saba'in an rike da wannan sarka al'amari ne mai ban tsoro mai ban firgita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya tafi da lafi na wutul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana sannan mu'minai su kuwa wannan abin ya kara musu imani dama mu'minai ne idan suka ji Allah ya ambaci wani abu kuma sai wannan abin ya kara musu imani don za su yi imani da wannan abin wala ya saba lalina utul kitaba wal mu'minun sannan mu'minai na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu al'ummomi sannan kuma da ahalar kitabin yahudu duk ba za su yi kokwanto game da wannan adadin da Allah ambata ba wani ya kula lalina fi kulobin marar domin waɗanda shakka da kuma minafinci ke cikin zukatansu domin su kuwa su ce ma za a radar bi haza matsala menene Allah ke nufi da wannan misali da ya bayar na wannan adadi na mala'iku me Allah ke nufi Allah ce to ka zalik kamar haka nan ne yadda Allah ya bada wannan misali na adadin mala'ikun da za su jawo wutar jihar zuwa farfajiyar tsayuwa alkiyama to haka ne Allah ke ba da misali yudillu Allahu man yasha yana batar da wanda ya ga dama ne da ire ire irin waɗannan misalai da yake bayarwa kafirai sai su ƙara a cikin kafirci da Allah ba da misali da gizo-gizo eh, yanar gizo-gizo da kuma kuje da sauro sai abin ya ba su mamaki wai Allah bai sa abin da zai bada misali da shi ba sai yanin gizo gizo da kuma sauro da kunje ga halittu na manya manya manya manya sau ɗan halittu da ba wani abu ba Allah yana yin haka nan ne don imanin mai imani ya ƙaru kafircin kafiri kuma shi ma ɗin kafircin shi ya ƙaru wai haji man ya sha kuma Allah na shirya da wanda ya ga dama ne da irin waɗannan misalan Allah ce ba ya alama juno da rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangijinka kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala'iku nawa ne za su jawo jahannama zuwa farfajiyar tsayuwa alkiyama Allah ce babu wanda ya san adadi illa ko bakin sun shi Allah saboda haka waɗanda suka ba da misali ma da cewa sarƙa dubu bakwai ne na kowace sarƙa mala'iki dubu bakwai ille faɗi suka yi babu tabbaci Allah ce babu wanda ya san adadin mala'ikun da za su jawo na zuwa wurin tsayuwa na kiyama illa ko face sai shi Allah kawai al'amari na ga hannu ne duk yadda lamari ta kasance dai Allah ko makwataka kaka bar da jahannama wa ma wa wannan wuta ta sakara da Allah ba mu misali ba da jimawa ba ba wata abu bace illa zikra da bashar fate wa'azi ne a cikin adam in yaji irin bala'in wutar sakara shi da yi washe razana shi shiga ta ya gane cewa abin da an mafita shi ne yi imani da Allah da karban saƙon Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam. Allah tabbatar da mu bisa wannan imani da muke da musulunci ya karɓi rayuwar muna muminai ya tare da muna na alkiyama muna muminai ya kai mu aljanna muna muminai. Allah ma sai Allah ce mai kalla. Kalla wal qamar والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر عليها تسعة عشر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن إلا aha wane ne ke musun wutan nan ta sakara sai kowa ya fatake Allah ce wa sama to ina rantsuwa da wata wal ne iz adbar sannan ina rantsuwa da dare a lokacin da ya bada baya yini zai shigo ko lokacin da ya gabato zai shigo yini na fita ina rantsuwa da waɗannan lokutan guda biyu wasu ne za asfar kuma ina rantsuwa da safiya a lokacin da ta waye da wani nan tas amma rana ba ta kudo ba ta ba inna ha Allah ke ita hotar sakara la ihdal kubar tana ɗaya daga cikin manya-manyan wutar jahannama Allah fa ke rantsuwa na cewa fa tana ɗaya daga cikin manya-manyan wutar jahannama shi ne halicce da ya san halin da take ciki ya san yanayin da take ciki kuma naziran lilbashar mai gargaɗi ce lilbashar da ɗan adam amma Allah ce liman sha aminkum an yi taƙaddama abu ya ta'affa duk wanda ya gana ma daga cikin ku ya ta son ma alkhairi ya yi imani ya bauta wa Allah abu ya ta'affa ko ya koma baya ya je ya kasasarci ne da bautan gumaka da sako daban-daban babu ruwan Allah shi da ya riga ya ba ku zai amma ga aljanna tana jira ga wuta na jira kuma dukkan su Allah ce sai na ciki sai na cika su to iyaye mata kun yi kowa sanin zafin wuta kun yi kowa sanin bala'in wuta ko ga wankan biki babu irin mutum da ba tawon wani da ita zan duniya wurin kowa ba saboda haka kun shi maza sanin bala'in wuta to wutan nan ta duniya kamar yadda malamai suka ce sai da aka tsoma eh, wutan lahira a cikin gulbi a ɗauko bakin wuta a tsoma cikin gulbi a hikuwa an shi ke nautar ta mutu amma ta na bai taba haka nan biyu sai da aka tsoma ta shi au kuma tsomawa ta shi au kuma tsomawa har so bakwai Allah ya jallatar da wutan sannan aka ɗibe wuta aka ce ma Adamu ga wutar da za ka yin wani da ita sannan aka kuma hasa wutar jihar nan kuma ta koma can yadda Sama da ka ba irin wata duniya ta ba amma ko da a ce irin wata duniya ta za a zartar da mutum cike sai kaka ni ta ka bari ba abin da za ta bari daga cikin ɗan adam can ya shi za ta yi gaba ɗaya ki koma gawai ba ne ta ɗauki nama, wanda ba ta da ko hayaki da duniya da hayaki wajen jahannama ba ta da hayaki ba yangar itace an makamashin jihar na ba mutane da duwatsun da aka bauta ma matsayin gumaka Allah ce su an makamashin jihannama Allah ya bada tsari da jihannama Allah ce duk wanda ya ga dama ya yi imani ko ya kagarci oho Allah ce kullu nafsun kowace rai bima kasabat rahina jingina ta ake yi ga abin da ta aikata kowa za a kawo aikin da aikata a auna mai ba a rage alkhairin da aikata ba a mai kari ga sharrin da aikata Allah ce illa ashabal yamin face sai ma abuta dama Allah ka sa cikin ma abuta dama fi jannatin yatasaalun Allah ya ce a cikin aljanna gidajen aljanna da suke ciki yadda sa'adun sai su ta tambaya a tsakaninsu wacce ta ce eh ina wacce nan da muka zama da ita a duniya shi ya kaza gari kaza juri kaza gida kaza gida kaza makwaciyar nan ta mu ya tuna da ita ina kake wani ana cikin aljanna ana jin daɗi lokacin hadin mujrimi suna tambaya game da mujrimai game da kafirai waɗanda ke wa ayoyin Allah karan tsaye suna tambaya ina wacce nan da an ce Allah ya ce a yi lullubi a yi hijabi sai da ce ina da Allah ya jaji abarta lokacin da lai take saboda haka duniya ita sa hijabi ta kuma ba kauya yana bale a ce ta sami da kazi tana ganin ta koma a wani dogo ta za ta zuwa a da tsiyama ce masa kamakon ta hiya karara ma salakakum fi sakar su waɗanda a cikin aljanna da sun leƙa wuta Allah ya bude musu taga kamar yadda muka bude talabijin mu kamo wata tasha sai mu ga can cikin wuta ga waɗanda muka sani ga su can kwankwanci cikin wuta kuma mu yi magana kuma su ji yi aljanna su yi magana 'yan wuta su ji 'yan wuta su yi magana 'yan aljanna su ji ɗan aljanna su ce ma zalaka ka kumfi sakara ɗan eh, wane da wane da wane mai kirka cikin wutar sakara a hajjar zai su ce ɗan da kuma na musalli da ɓangar da suke masu sallah a can duniya ba ba ta talla, abin da ya kai ta sarƙar ke wadan na tun na kudin ɗaiwar da su kuma ba mu muna ciyar da nasirai ba ba mu ba nasirai sadaka kuma ga shi muna da abin sadaka marayu ba mu kulawa da su ga shi muna da abin ba su wa kunna na hudu mun kasance muna kukawa muna wa ƙwar'ani maganganu wa kunna na kogon mana Su suka ce mun kasance muna kusawa a cikin yin izgile ga ƙwar'ani tare da masu yin izgilin wa kunna na karzibu da yau kuma mun kasance muna ƙaryatar da ranar tashin alkiyama hatta a talar ya kilo har mutuwa ta cin muna ta ɗauke mu muna bisa wannan hali Allah ce fa matan fa'un shafa'atu shafi'i ceton masu ceto a da kiyama to bai amfani da su ranar alkiyama akwai masu ceto zai yawa amma su waɗanda suke kafirai ne masu karyar da tashi a kiyama a sun wannan ceton da za a yi su wannan ceton da yan wani su fama da kuma ne tarke na timorizi to ne kamata mu dasa ranar alkiyama iyaye mata tun daga annabawa ban zanne salihan bayan allah mahamdata alkur'ani duk za a ba su ceto a ce wane je ka ceci wane je ka ceci wacce wata kila ɗanki dai haddace alƙur'ani shi za a ba shi cetonki a hannu ne a ce na bayan ya kawarce ya ce allah ban kan da take ba a ce ka tuna wuri kaza sai ka ceto ta wata kila ke cancanci da a jakunninki abu da wani laifi da ke aikata amma ga danki albarkan alƙur'anin zai har da ce kuma yana aiki da alƙur'ani aka ce to an sa ce tunki hannu ne saboda ka sa yara makaranta a da su kuma su karatu na tsoron Allah Allah samu dace da alkhairi abinda makaranta dai-dai Allah ba mu da shi kuskuren da ya faru a bayanin da ne kuma Allah shi ya fi mini shi cikin zuka ta waɗanda masu saurare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 da larabci ta neman miji da kuma nema wa mahaifar da zafara manya-manyan addu'o'i na yanzu eh, dole ke ce ba oh, oh, tun da lokacin ku maza na da yawa matan ba su da yawa addu'a ba ta cikin tahajjudi ba a cikin salloli da muke na farilla wajen sujada ana addu'a na wada muku idan ba iya wata addu'a ta musamman da larabci ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار addu'a ce wadda ta shahi komai da komai baki daya na muku bayani cewa abin da yake nufi da hasana da abin da ka eh, farin samun mumini rai to lalle babu shakka samun miji yana daga gaske abin da ka faranta ma mata mumini rai kamar yadda samun damar yin aure ka faranta ma mumini rai haka na alkiyama kuma a roƙi abin da ke faranta mummini rai wato aljanna saboda haka babu wata addu'a tsayayya ta musamman da za a ce ita ce in aka yi wannan addu'a addu'a wanda ke neman miji babu wannan addu'a ke bantatta da Allah ajiye ko da manzon sallallahu alaihi wasallam ya karanta maimako a tsara muku larabcin da za a ke ku zai ku ta yi kuma an wahal da ku ga Allah ba da addu'a bakan da miya saboda haka wannan addu'a a rike ta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار nan je sujada a cikin أنا وأنا wannan addu'ar nan taso daga sujada ta farko ana yin addu'an kare a koma sujada ta biyu in aka je sujada ta biyu kuma cikin sujada ana wannan addu'a sannan a ƙarshen sallah bayan an gama tahiya an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan a yi wannan addu'a kuma tukunna a sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah lokacin da kike ambaton rabbana atina fi dunya hasana shi Allah fa ya san hasana da kika nuna ya san miji kan nuna in dan duniya ba mota ce kan miji ba ba gida kuma kika miji ba ba ilimi kika miji ba ba kudi kuma kika miji ba ya san ne cewa miji kan miji saboda haka babban makami na sa addu'a da'a da biyayya ga ubangiji ki zama mai cikin da'a da biyayya ga ubangiji ki zama mace mai kamun kai ki zama mace mai kamun kai ki bayya da kai duk ke zama mai kamun kai to lokacin ne Allah zai sanya sonki a cikin zukatan masu bida aure babu wanda zai tafi da aure ya zan cike ni dai wannan da ka yaga kai ita ne ka sai dai dama in shi ma ɗin mai yaga kai ne bin kamun kai don Allah ce azzani la yankihu illa zaniyatun wa zaniyatu la yankihu ka illa zani mazanaci in zai yi aure ya fi son aure aure mazanaciya ita ma mazanaci ya ɗin ta da auri mazinaci don halaye da ɗabi'unsu daidai da daidai tana gani idan ta ƙarfi wanda ba mazanaci ba kawai mata haƙƙi zai yi ta auri malami zai sa ta zanta sa hijabi babba ita ku ba da zo sa babban hijabi zai umarce ta da sa ƙabi Idan ko ba ta son sa ni ƙari saboda haka ba ta son malami sai dai ta armi ɗan sharholiya su ta sharholiya su tare to saboda haka ki zamo mai kamun kai sai Allah ya sa son ki a zukatan masu bida aure iyaye kuma wajibi ne a zan kai musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qur rabbi ighfirhu wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira addu'a da zamu zanta wa iyaye mu suna raye ko sun mutu Allahumma wani li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ko a ce rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka gafarta mini da ni da iyayena sannan kai mutu rahama kamar yadda suka yi min suka yi min rahama a lokacin da suka rene ni ina ɗan laƙoƙo ban san komai ba da wannan addu'a kowace sallah ba sai ta hajjuni ba duk aka yi sallan farilla awa iyaye wannan addu'a rabbi wani wani walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira waɗanda suka rike su karantar da waɗanda ba su rike ba ku kamo s radio karfe ɗaya zuwa karfe biyu ana sa wannan wa'azin s radio karfe ɗaya zuwa biyu ana sa wannan wa'azin da muke a nan sahaba ana samu lafi da alkhairi wata mai tambaya ta gaba ta ce mana hukuncin matan da ke bilici ko su yi allura don wani sashen jikinsu ya girmama malam yana halatta yin haka nan wannan aikin yana daga cikin kafa'irorin zunubai a canza launin jiki da kuma kumburar da wata taba daga jiki ana wada ma Allah ke nan ta hannunka mai sanda cewa Allah baka iya halitta ba ai ba bakayarka ba da kai da baka Allah fara daidai ka yi ne saboda ka na an butuce ma Allah kai tsaye mai bilishin tana cikin bala'i tun nan duniya ba bala'in na ka mata kayan da zo lahira ya zo da zama da zama magana wutar ba ta ba ire-iren su ta ƙara aikin ta najira fatan nan da ta ja lulumi sai taushi kusan da aiki rikin wata wata taushi ta kai mai ƙarshen wata ɗan da rikin dinta mai ƙarfin tsebewa wata kai ɗan mai karfin ɗaya mai ta ciki mai mai mai ta ke zan taushi an rage ba da abin da wuta aiki zama za ka yan uwa mata mutu tsoron Allah yana daga cikin makamai na kafa addu'a شيء قول لي قول لي مع الله دو وانا تبليك ما تقول مع الله ما تقول تبشي مع الله تابي هني شيطان الشيطان يفعل مع الله ولا أدل له ولا أمني له ولا آمر له فليبت كنا آذان الأنعام ولا آمر لهم فليغيروا لخلق الله شيطان يتي يا الله zan umarci bayan nan na da ɗan adam su cancanza halittar da kai musu umarnin shaidan ne mai girishin gini a bar a zama karatu tukunan umarnin shaidan ne mai girishin gini ta saki umarnin allah ɗan baka allah yake bakan na shiga sun gani وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم Allah الله cewa duk kuka gode wa abin da na yi muku to zai muku ƙari wanda in kafar su in butulce to ku sani ina azabi da shadi wannan azaba ta matsalanciya siyasa ba mai imata kuma da haka mai bilisin kici tsoron Allah duk da mai kike shafawa cikin man nan ba don bilicin kike shafa ba amma yana nufin bilicin to ba shafa wannan man dada masu yin allura a ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana halitta ne yadda ya ga dama ba tare da shawartar wanda za a halitta ba Allah bai shawara da ki ba ba dai ki ce ga irin halittar da kika so yayi wasu gajeru ya wasu masu tsawo ya wasu masu kiba ya wasu sirari wasu masu kiba wasu sirari wasu masu manyan gaɓoɓi wasu masu ƙananan gaɓoɓi to yadda duk Allah ya yi shi to ta gode ma Allah haka duk abin da ake yi fana bilikin da alluran da ake yi don kumburar da wasu gaɓoɓi don ba abin da ya sa ake yi wani an a samu mazan armi. duk dalilin ke dama to akwai wasu bakakin mata suke su ba su ba su warare baka suke su saboda haka za ke ba kanke baka yadda Allah yi shi da ke dace da wanda su baka shi amma sai ka ja'a a shi ba fara saboda haka bi babu zaki ke dai ke bar wadannan da Allah ya miki masu bidan bakace su ta awa ba bakata ba masu bidan farare su ta awa farin bilicin gari ta zai yanzu maza haɓa a cutar su ba an dai ta cutar maza amma ga bilicin ka yanzu ba a cutar maza an ƙananan nan Allah ya ban ki zai ke haka nan kake allura wajen su kumbura eh ba za haɗa muku gaskiya mazaunai yanzu in shafaffu ne ba su haka nan kake ce ke allura su kumbura ko a sa su su duk wannan cutar yanzu maza sun gano saboda ka ji tsoron Allah Allah ba mu je gaba sun mai tambaya ta gaba kasu mala jiya kayan bayani ba a ɗiba ƙur'ani idan ana biyar sallar ashar ko sallar tahajjud amma malam ita kaɗai take yi gida saboda haka tana kuma ba ta da harda tana iya ɗiba ƙur'ani ta karanta ko ku mai halatta ga sallar nafila ana iya duba alƙur'ani ga wanda ke sallar kai ne in ana so a sauke alkur'ani kuma babu har da zana ɗauka alkur'ani ana dibawa waɗanda muka yi magana su jiya su ne mamu waɗanda ke biyan liman su su ba sai sun rika alkur'ani ba Allah ta mu dace da alkhairu sosai ne sosai Zai tambaya ta gaba wadda zan kwana a kai a yau ta ce mana mutum ya iya malam tana neman shawara mijinta baya talla baya wankan janaba duk yadda ta yi kuma ƙarshe har sun haifa hudu da shi sannan mahaifinta yana fushi da ita a kan aura malam yanzu ya za ta yi menene mafita don allah malam ya ba ta shawara kun yi wata da ko asalin da ya ban sha'awa abin da ban sha'awa sun mijin nan ta ne sun fara kun na da su abin da ya kawo tangarda da motsi amma dai ga halin da ke ciki shi ba yin da na fushi da armin na saba da irin irin wannan ta ke fushi da armin to kuma wajibi ne ya fushi da armin kuma matukan bai ce ta rabu da shi ba tafi tana nan gidan inda ya ce ta rabu da shi ne to da nan ne tada za a kai ruwa rana kuma don uba za a bi ko ko daɗin arme za a bi saboda haka aiki na bisa gare ta ban san dalilin da zai sa ban san dalilin da zai sa ita ce wankan janaba amma ta kyale mai gina ta shi bai wankan janaba ba da ruwan zahi suka so ba ta aza mai ba. zafi ba wadatila ya kyauye-kyauye ka ji ba ta tsara mai ƙarfin gwiwa ba saboda haka yi shawarar da na bata duk lokacin da aka zo kwanciya ta je to ka san har gaba ta yi wankan janaba ce to ni ka wankan janaba nan kan nauyi ne ka ji ta ce to bari sai ka bacci nauyi ne ki kwanna ran da dukkan baccin nauyi ne iya so shi kenan amma wasu ba kana jin nauyi ne a to bai yi wa haka nan ta dan jakon ne ne ta dai yana yi ko bai yi in yan lallabe sai sai yana yi an ka aka gaba bai yi ba to shi ke ta samu tako gobe ko ya ce yana yi kuma zai ta tako ne da haka nan da haka nan da ta mai da abu ba'a har dai lokacin da mai lokacin da zai koma yana yi in za ta wanka ta kama hannu ne su kai tare wadda ka ce tashi mu gani wata ina in ta shirin zuwa wanka ita mata zai bai mai riga ce tashi mu gani in yi ke zuwa ta ɗaya ba ruwan nan da ina ma da zan su ala drama shi da ariya ita dariya da haka nan da haka nan da raba da raba har da su shiga gidan wanka ta gidan wanka shi ke nan ta karya wannan lagu ba a ɗauka abu da tsanani cikin ba'a cikin ba'a cikin ba'a ne a abi to saboda haka abin da ya kamata ke nan. yanzu a nan wurin sallah kuma in bai je masallaci ba su ce tuta shi bai sallah da cikin gida da ni da kai kwarai ko da lokacin sallah in dai yana gida ya ce tuta shi ce mai da ni da kai ya ce ba ka zama liman ce a kafin kai an liman in ya so daɗa a fara nan cikin gida to ana yi nan cikin gida ana yi nan cikin gida bai zuwa masallaci har lokacin za su ce ko yanzu kan don Allah zai ka masallaci in yana zikira sun da tashi mutum da rake ta a yi hawa zan san sarake shi masallaci na kusa masallaci da dawo ta gida to da haka matuka ana so miji yana da wasu halaye da ɗabi'u to hanyoyin za a bi domin magance wannan halaye da ɗabi'u kamar yadda wanda ke tambaya saboda haka ta hanyar da rama za ta bi yana wankan janaba nan kuma sai ko ba masalla daidai to ko yana sallar ba wankan janaba ai babu sallar saboda haka a magance matsalar wankan janaba to ko da a zo a magance kuma matsalar sallah sai a ta neman ubangiji kuma tsari eh Allah sa mu dace da alheri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 ya Allah masu bukatar miji Allah ka ba su maza na gari Allah ka ba su maza na gari Allah ka ba su maza na gari masu kuɗi da yawa da yawa da yawa ya Allah masu kuɗi da yawa da yawa da yawa ya Allah Allah madaukin sarki waɗanda ke su za a'a gaskiya waɗanda an bada ne sun yi ban tausayi eh bada ne sun yi ban tausayi sun tambaya cewa jiya yi ma daurawa to ga yi an ba zai an aiko tambaya na wa zaurawa addu'a ba wa budare addu'a ba zaurawa masu hidima ne wa addu'a ba dukkan su ba kuma cikin masu hidiman ga sani na babu budare eh sai za ka tsaya ga zaurawa amma da gaba ɗaya kan budare sun yi ban tausayi su da ba su taba suka lasa ba duku eh ko ban ban da wani ne sun taɓa sun lasa Allah subhanahu da ta'ala wurare da annabi sahaba da waɗanda ayi gida Allah ka ba su maza na gari Allah ka ba su maza na gari Allah ka ba su maza na gari Allah ka ba su ikon kafin kansu har lokacin da aka wanke su a kan gidajen mazajen su ya rabu na alamin اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب amma عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Never right.